أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wani yammaci na laraba hudu ga watan jima'a da tsani hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1444 da kuma hakan yi daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka sani har yanzu muna nan cikin suratun ra'ad cikin tafsirin fadan Allah ta'ala huwa alladhi yurikum al-barqa khawfan wa tama'an yunshi'u as-sahaba thiqal yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iq فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال mun kasance tare da malam abul fida ismail bin amr bin kathir inda ya sharhin wato kalmar ibara ta wa yurtilus kawa'iqa inda zamu tashi daidai inda yake cewa rawahu al-hafiz Abu Bakar al-Bazzar an Abadah ibn Abdullah ibn Yazid ibn Harun bayan malam ya kawo wato riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya aika a kira wani daga cikin fir'aunoni muka bayanin me ake nufi da fir'auna da cikin wato larabawa har wannan mutum ya yi ɗagawa ya yi halin sakamai da ake cewa mai halin barin halinsa shi Allah ta'ala ya tura tsawa ta kashe shi gaba ɗaya su kafin haka a kamar yadda muka sani mun wato samu labari mara daɗi a yan kwanaki biyu da suka wuce na rashin ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta iyayenmu wato hajiya hajara kakan yi Allah murake sarki ya karɓi rayuwarta bayan jinya da ta fama da shi na rashin lafiya muna fata Allah ta'ala ya ji kanta Allah madaukakin sarki ya yafi kurakurace haskaka makuncinta a nan muke rayuwa da su kuma mutuwa tana zuwa tana ta ɗauke su ɗaya bayan ɗaya wata ranar mu za a ɗauka ko ni da nike magana ko ke da ke saurare in dai lokaci ya yi to haka za a ɗauke mutum a fiye sai dai a ji babu wani lokaci da rashin lafiya ma'ana a yi jinya wani lokaci babu jinya ita rayuwa ta mutuwa ko in ce mutuwa ba ta da sababi kai da za ki ke ga shi ne dalilin mutuwa shi yasa ma wani mai hikima yake cewa til asbabu wal mautu wahidu wato sababban mutuwa suna da yawa amma mutuwa ɗaya ce kowa da sa da hanyarsa so wannan baiwa Allah ta samu yabo na halayen da ta aikata a rayuwarta na duniya da ta yi za ku tuna na sha gaya muku cewa shi tarihi bai da tausayi da abinda da mutum ya aikata to shi ake faɗi ni da ke duka muna rubuta tarihin rayuwarmu ne mu rubuta mai kyau ko mu rubuta akasin mai kyau din kuma duk abin da muka yi za a fara wannan baiwa Allah na halarci jana'idanta har zuwa makabarta kuma an yi bayanai masu kyau dangane da ita wanda dukkan wani mamaci zai so a ce irin wannan aka yi masa so ba muke da aljanna ba ko kuma wuta amma muna kyautata mata zato daga cikin mutuwa mai kyau akwai jinya daga manzala salama haka ya fada wannan ala ta samu jinya kwarai daga cikin anan gida har zuwa asibiti asibitin ma gida har zuwa can zariyan da aka je Allah ya sa nan ne dai rayuwar za ta gare so muna addu'a Allah ta'ala ya yafe mata Allah madauki sarki ya shirya mata zuri'a ta duba bayanta ba mu haƙuri da zuri'a ta gaba ɗaya na rashin ta kuma lallai mu sa a ranmu ba sauri ta yi ba mu ma ba jinkiri ba yadda aka ɗauke su muna ji muna gani wallahi wata ranar mu za a ɗauka ce ɗaliban makarantar nan in kuna tunani za ku ga ya ita ce faro ba daga lokacin da aka fara karatu ɗauke wannan a ɗauke wannan a ɗauke wannan a ɗauke wannan to ga shi to wata fa ranan toni ne za a ɗauke koke ba haka al'amarin yake mu kyautata alaƙar mu da ubangiji mu kyautata alaƙar mu da waɗanda muke tare da su zamanto su bayan Allah na kwarai a bayan ƙasa ko ma samu wakilan Allah din su faɗa alkhairi a kanmu Kuma su halittun Allah su ne wakilan Allah a bayan ƙasa duk abin da suka faɗi kuma shine har a wurin Allah idan mun yi mara kyau to abin da za su faɗa kenan mun ma kuma mun yi mai kyau abin da za a faɗi kenan so muna fata Allah ta'ala ya sa wato mutuwa hutu ne a gare ta isa mun saka ta a cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna harami daga cikin ramukan wuta ba kuma insha Allah ta'ala za mu yi karatu a da ɗan sauri-sauri kaɗan ko da mun je sallah ma mun dawo ba za mu daɗe sosai ba don a samu tafi yin ta'azila a sa akwai wanda za su wuce daga nan za mu tashi ne da wuri a cikin kawai don a ba da dama a je a yi ta'aziyya mun yi karatun kuma sannan an tashi da wuri don a je a yi ta'aziyya a lokaci guda gaba da Allah ala ya saka mu kuma da alkhairi Allah ya sa mizani Allah ta'ala ya zika fiyara ce ta kafar tana hanya insha Allah kun ga wajen da ne magana ko Allah ya ce rawahu al-hafiz wato wannan kissa da muka fada na wancan mutum yace rawahu al-hafiz Abu Bakr al-Bazzar an abana ibn Abdullah an Yazid ibn Harun an Gulaym ibn Ghazwan an Thabit an Anas ذكر نهوه يأمر شكرا كتشمونش الحديث قال حدثنا الحسن بن محمد حدثنا أفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الرحمن بن صهار العبدي أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جبار يدعوه yace annabi ya aike shi zuwa ga wani jabbar idan kace ce jabbar wani babban mutum wanda yake jin dagawa shi yana ganin shi shine ya fi kowa shi mai iko ne an gane ko annabi yana kiran shi faqala sai yake cewa ara'aytum rabbukum a zahabun huwa an fiddatin huwa kai wannan ubangijin da kuke ta cewa wai ku zo ana kira na wai ga wani annabin sama ya ce yanzu wai shi zinari ne shi ko ku azurfa ne ya ce am lu'ulu'un huwa ko ko lu'ulu'u ne shi kala baina ma huwa yujadiluhum yana jayayya da su wannan mutum ibba'at Allahu sahabatan sai Allah ya aiko da gajimare fara'adat tsawa. an gane ko ta fa’ar salallahu alaihi sa’ifa, shi Allah ya aiko masa da tsawa a kansa, a zahabat, a fira a sihi ta wuce da kansa, wa nazalat halihi al’aya, aka saukar da wannan aya ta wa yursilu sawa’iƙa. Kala Abubakar bin Ayyash, Allaihi bin Abi Sulaimin, a mujahidin kala a Yahudiyin faƙal, wani ba Yahudiya ya zo wajen manzala ya ce, Ya Muhammad, akhbirni an rabbuk, faɗa mini akan ubangijin ka wane ne shi min ayi shay'in huwa wai daga me aka yi shi ne min nuhasin huwa an min lu'lu'in aw yaqutin shi daga lu'lu'u aka yi shi koko daga yaqutu kun san da su larabawa suna da gumaka a wuraren bautarsu ko a gida ko kuma a cikin ka'aba ma misali a ka'aba akwai gumaka guda 360 da 360 ɗin nan yadda suke yi ne idan gunki na zinari ne ko na azurfa sai a shigar da shi cikin ka'aba an fahimta idan ba na zinari bane na katako ne ko dutse kawai sai a bar shi a farfajiya haka suke yi har ma na taɓa gaya muku a saman ka'aba akwai gunki na tagulla a saman ginin ka'aba rufin ɗin ka'aba din haka suke yi zo da haka shi sa suke cewa annabi wai kai naka allan na menene shi ana su ma ji matsayinsa wanda ma yake da matsayi ne ko ba mai matsayi bane shin na zinari ne koko na azurfa ne koko na yaqut qala yake cewa fa ja'at sa'iqatun akhazatu sai ƙawa ta zo ta kama wannan bayahudi da yake faɗin wannan makara wa anzara Allah sai Allah ya wadaki sarki so kan faɗin sa yursilu sawa'iqa Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da tsawa ina fata muna fahimta so idan muka kalla zamu ga cewa wato rundunonin Allah madaukin sarki suna da yawa idan Allah ya so ya halakar da mutum zai halakar da shi nan take Allah zai halakar zai iya sa ƙasa ta buɗe mutum ya fada ciki ta haɗe shi zai iya sa wani abu ya sako daga wani wurin da tsammani bai zai same ki da kashe ki duk Allah zai iya yin wannan ina kwance akan gadon ki ma kina bacci sai ki farka ki a cikin kabari duk Allah zai iya yin wannan za ku yi zama kuna taro a wani wuri a yau jifa ko a yau harbi da bindiga ko kibiya ko ma shi zai zama ya wuce kowa ke kare zai zai zama da Allah zai iya yin wannan Kuma hatsari a mota kowa ya rayu ke kaɗai kuma ki tafi ko kuma ga shi nan dukkanin motan kowa ya ji ciwo ke kwar ba baki ji ba amma kuma ke kadai kika wanda suka ji ciwon kuma suna nan da rai har su jinya su warke su ci gaba da rayuwa misali to Allah madaukin sarki ba abin da baya iyawa zaka duk wanda ya ce zai yi fito na fito da Allah to ya sani cewa abin ake cewa a da kadin tabbas wannan shi ne karan a da ka zai iya ba so lallai mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mu san cewa wannan lafazi da Allah madaukin sarki ya faɗa da ya ce kadin nan to suna da yawa sawa da irin sai da ake tura masa an fahimta ya ce wa yursilu sawa'iq kuma aya ce muhkama tana nan tana aiki yau tana aiki gobe tana aiki jibi da gata har karshen duniya ila an yarika Allahu al-ardu alaiha duk wanda Allah ya so ya ga dama sai ya tura masa da tsawa kun gani to dama ai haka ne inda kowa zai mutu kuma kowa da irin mutuwarsa kun gani Allah ya sa mu cika da imani akwai wani abu da ya faru lokacin da muka je makabarta za a binne ita wannan baiwar Allah hajjiya hajara Allah ya ji kanta malam tukur almanar ya yi jawabai masu ratsa jiki sosai a kan kabarinta daga cikin abin da ya faɗa sai kawo ayar da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai da ɗauko ayan za'iƙa wannan kalma lafazin za'iƙatul mauti ya ce Allah ya ce zai ɗanɗana wa kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa ya ce ba a ce za ka mutu ba za ka za ka ɗanɗana ɗan ya nuna miki cewa a cikin mutuwa akwai zafi akwai raɗaɗi wanda aka ce zan kashe ki to yana da bambanci a ce zan ɗanɗana miki mutuwa wanda ya fi zafi a ciki wanda aka ce za a ɗanɗana ma ya fi alamar kausasawa da zafi da wahala a cikinta to haka Allah ya ce sai kuma ya goya ma maganarsa baya da hadisin manzon sallama cewa annabi yayi jinya har ma yana sa tsumma a cikin ruwa yana ɗaukowa yana shafawa a fuskarsa yana cewa ala inda lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magage haka annabi ya faɗa wannan magana da malam ya faɗa magana ce mai kyau magana ce wadda take haka abin yake abin da aka ce za a dan kula maka kuma dama annabi yayi bayani a wurare mabambanta ayon qur'ani ma sun faɗa shi mumini ana cire ransa ne cikin sauki a ce la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzanun bayan nan kenan shi kuma wanda yake kafiri ne da yake ce masa akhrijukum fusakum al-yawma tujzauna azabal huni da sauransu babu wani kafar gashi ko na jikin ɗan adam a ce ran ya fita jikinsa ni yanzu da ni da ke fatan nan su ce kallon tafa ba wai haka take ba an fahimta rami ne jikinmu fatan nan rami ce da kuke kallo rami ne yadda kike san yadi za ki sa ki kalli a kudi ramu ramu haka fatan mu yake dukkan wannan kamar net ne yanzu jikin taɓa kallon net kamar yanzu wannan kicin waya da ake ba kicin waya ba net dai da ake amfani da shi na sauro kin ga yadda yake raga-raga to haka jikinmu yake ba a jikin wannan duk wani rami ko duk wata kafa ta wannan raga a kiran mutum ya fito saura kaburi fa zai Allah akwai dandana ko ba nan to malam yana zaune yana wannan jawabi ni kuma ina ina ina zaune na sun koyar da kaina kasa ina sauraron bayanansa amma ni kuma wani tunani ne na daban ya tafi kan wannan ayar da gana ta. ni kuma abinda na na hararo da Allah madaukakin sarki yace za'iqatul maut shi sa wallahi kullun alqur'ani lokacin da ake karanta shi zaka ga cewa kamar yanzu aka so kuma wanda Allah ya bashi iko ya bashi dama sai ya hararo wasu hikimomi ta alkur'ani da hikimomin saƙon da Allah ke faɗa ina fata muna fahimta ba na idda yin kowa amma tabbas jikin maganganun nan da malam yake yi da na hararo wannan magana wace magana ce na ce kenan ko ban taɓa wannan tunanin ba kan wannan ayar ba sai lokacin da yake maganar daban da yake amma ni kuma a cikin maganar ne na kai ga wannan tunanin wannan sakamakon lafazin za'iqatul maut da yarenki na Hausa me ake nufi da azzaq at-tazawwuq dai ma shi tantana da aka zo aka ce gamiya ɗanɗana idan na ɗanɗana zan iya jin samun gishiri ke kuma ki ɗanɗana ki ji ta yi magi da yawa ko ki ɗanɗana ke kuma ki ji ba ta yi magi ba ko ki ɗanɗana ki ji ta yaji ko ki ɗanɗana ki ji babu yaji kowa da irin irin da zai bi, to sai ya bayi gare ni ashe Allah ya ce za'iqatul maut ne za mu ɗanɗana mutuwa kowa da irin ɗanɗanar da za a yi masa gwargwadon imaninsa gwargwadon irin mala'ikun da za su turo masa wani za a ɗanɗana mai cikin sauki da ji da daɗi mutuwa wani kuma a ɗanɗana masa mai azaba wani a ɗanɗana masa wahala wahala kowa da irin sa gwargwadon ɗanɗanan harshen mu da ya bambata Allah ce za'iqa zai ɗanɗana ma mutum duk abin da aka ɗanɗana sai an samu bambanci wani siga zai ji wani yaji zai ji wani zafi zai ji wani zai ji gishiri yayi yawa wani ya ji magi yayi yawa kowa da irin abin da yake ɗanɗanowa ina fata ana fahimta sannan ku kalli kuma su kansu masu ran mu da muka saura yanzu wani na nan sai ya murna wane ya mutu ko wance ta mutu shi ɗanɗanan farin ciki aka mai saboda wane ya mutu wata kuma ko wani an tsana masa ciki da yana nan yana rayuwa da shi har zuwa kila ƙarshen rayuwarsa saboda wana ya mutu ya shiga cikin damuwa Abubakar ya ɗauki bakin ciki tsawon lokaci shekara biyu da rabi bai kuka ba saboda rabuwa da masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa na daga cikin cututtukan da suka kashe Abubakar rashin kuka kun ga haka abin yake saboda haka Allah idan ya aika da sawa'i din nan kowa da yadda za a yi masa karki kasance cikin wanda ake turawa sawa'i domin wannan sawa'i din masu laifi ake turawa bai ce wa yursilu sawa'i yusibu biha man yasha'u wanda Allah ya yi wani kuma Allah ta'ala zai iya sa ya same shi da'an? wa ibtila'an min Allah azza wa jal Allah madaukin sarki ya shirya da mu saboda a daidai nan zamu tsaya wannan paragraph ɗin kadai idan Allah ya kai mu darasin gaba zamu tashi akan maganar ƙatada. an gane ko mu tashi akan maganar ƙatada. inda malam ya wa qala qatada dhukira lana anna rajulan ankara alquran an ga wajen to insha Allah anan zamu tashi da izinin Allah